كهسنا منيئا وقام في الهجة ميزان الحق لا يميل ماء الهواء ولا يقترب ماء التهيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا الإلم صافيا وبل لكم دين وافيا وعلى من صار على تهلكهم وكفى أسرهم إلى يوم الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا يا ثلاثين daga fadar na kuma sarki musulmi ko yau mana talatin ga watan al-muharram lissafin kwamitin mai alfarma sarkin musulmi Allah ya tsare shi ya tsare masa imanin da mutuncinsa hijira 448 wanda ya da biyar watan bakwai shekara 2026 a wannan masallaci na tunawa da alhaji muhammad inuwa mai ingila Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sha ya huta wanda suke bibiye da mu muna tattauna abin da ya shafi matsaloli wanda suka shafi da cibin 'yan shi'a kuma abin da ya kai mu zuwa ga haka kuma kamar yadda na ce ma dama Allah subhanahu wa ta'ala ya raya ni ina raye a doron kasa bayan abin da muke karantawa na aƙidun mutanen nan to zai zamanto kowace shekara da zarin irin wannan munasabar ya fito kuma kuma za mu mai da shi wata ne na tonin silili da bankaɗo miyagun aƙidunsu da suke ɓoye al'ummar musulmi ba sa su musulmi su sani. Saboda haka na faɗa na ce wanda bai saurara ba, wannan shine majalisi na goma. Abin da kaga ko ya kai mu zuwa ga manyan majalisi ɗaya biyu har goma. So kai ƙoƙari babu wani darasi da bai da alaƙa da wani. Ta yadda mun faɗi usul cikin da aka fara rigima da 'yan shi'a cewa asalin addinin ne aka rabu wannan ya sa a matsaloli da yawa musulmi da suke ganin kamar ɗaya ne ba su san cewa ba ɗaya ba ne da shi'a mun faɗa maka ce daga rukunin imani da shika-shikan musulunci rukunin imani na jin musulmin duniya guda shida ne na shi'a biyar ne suka kawo al'imama suka ce ita ce na hudu kafin ma ka yadda cewa akwai kiyama ka fara yadda akwai imamancin nan suke sake cewa shika-shikan musulunci guda shida ne a gurinsu shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah azumi da manzancin annabi sallah zakka azumi aikin halitta nan suka ce da wulaya wanda cikin abin da muka kawo a waɗannan littattafan akwai littafi ɗaya da ban gani ba mu zo da shi ba amma cikin yan kwanakin nan mun daga wancan littafin cewa sun ce har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai an masa tambaya akan wannan imamancin na sayyidina Ali suka dauko aya ta kafire suka tabbata ta kan annabi cewa wa qifuhum da su innahum mas'uluna suka ce har annabawa an tambaya daga ciki har da shugaban annabawan sai an tambaya na karanto da littafi da shafi daga nan ne cewa wannan tsarin mutum sha biyu Allah ne ya naɗa su kamar yadda Allah ke naɗa annabawa kuma su ba annabawa bane amma kuma sun fi annabawa daraja kamar yadda na kunna muryar zazzaki ya faɗi wannan da kashinsa to daga nan ne sai suka ce duk wani mutum da bai yadda ba Wa'ar ne ne ba musulmi ba ne wannan yasa daga nan suka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafi yawanci sun yi ridda haka suka faɗa da suka ce sahabban annaba mafi yawanci sun yi ridda daga nan ne suka ce alkur'ani yana da matsala daga nan ne sai ya to galibin abubuwa na ibada tsakaninsu da musulmi an raba daga nan ne suka zo sai ya zamanto alolanmu daban tasu daban daga nan ne aka zo aka samu kiran sallanmu daban nasu daban daga nan ne aka zo aka samu irin sallan mu daban tasu daban daga nan ne aka zo sahabban annabi yadda muke kallon su ba suke kallon su ba matan annabi ba ka suke kallon su ba ƴaƴan annabi ma sai da shi a ta rabu gida biyu a kai mafi yawanci ƴan shi'a ban ce maka duka ba a babin adalci abinda suka yarda cewa annabi ya ɗaya kawai ke ita ce fatima ina da littafin da wani malami ya rubuta kan wannan matsalar cewa ragowar 'ya'yan da ake jinginawa ake cewa 'ya'yan annabi ne kirkirin ɗaya ne ƙarya ne ba waɗannan 'ya'yan ko wasu su ce a'a akwai su amma sun yadda agololi ne zuwa da su aka yi gidan ba 'ya'yan manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka suke fada to saboda haka a yana cikin ababen da mutanen nan suke faɗa a kan shi bari mu gani kafin in shiga cikin bayanin da nake so in yi akan wannan matsalar babin da suke magana akan cewa karkashin fadin Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min rusul kamar jiya na na saka ainihin wato alama a wajen da suke fadar cewa a sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan annabi ya duniya sun yi da gabaki ɗayansu sun fita sun bar addinin musulunci kuma abin da ya dawo suka yi riddan wannan matsalaci ya sa sahabbai suka yi ridda idan mun zo ƙarshe malam mukar ka suna mu ina so zan yi magana akan matsalar su baban tunudu suna mun ikilin suna so yi magana akan ta to wannan kenan a cikin usulul kafin nan saboda haka saboda ba ita bace asalin matsalar da nake so in yi magana akan ta na sa mata abin nan amma ba ita nake son abin nan ba lalle na abin nan inda suka faɗi wannan magana cikin usulul kafi ina ganin kaman a kitabul hujja din nan ne suka ce lalle dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi rubutu da wannan ainihin wato matsalar ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala wato wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul suka ce ita ce wannan fassara kuma sannan cikin abin da na kawo jiya na kawo cewa ga wani a cikin su ya faɗa ya ce jimam al-mahadi da suke jira in ya zo zai rusa a cikin ba zai kakulo abubakar da umar daga kabari su ya ƙona gawarsu biya na sa muryar ɗan shi a wanda suke biye da mu kalma da kalma ya faɗi wannan ga yadda matsalar take ba ma in ci gaba to wannan matsalar da nake so in tattauna tana cikin matsalolin da yan shi'a suke ta magana a kanta maganan cewa shi sai da na zaluncin da haka mai shi ne an kwaci wannan salafanci annabi ya naɗa shi bayan me na hura huren nan eh? annabi ya naɗa shi bayan a farkon a ne shan ɗan rage shi annabi ya na shi an gane da annabi ya naɗa shi sai su habbai suka taru sai aka kwace naɗin da aka ainihin wato yi da aka wannan shine abin da suke faɗa akan wannan naɗin da suke cewa an yi so bari mu nemo abin da shi wannan yake faɗa cewa daga nan ne suka ce na na fatima ta yi fushi da sai na abakar har ta mutu ko magana ba sa yi wanda mu a gurinmu yar manzan Allah ta fi ƙarfin wannan sannan tarihi da alaƙa yana ƙaryata wannan magana cewa magana ba haka take ba ina nufin abin da aka kawo da a cikin bukhari ko musulun ba aka ce waƙi a ta faru ba haka ba ne idan abu ya faru da mutumin kirki to hakan kalli girmansa da matsayinsa kawai fassara mai kyau ne wannan yasa Allah ya ce walaula istamitu me yasa san da kuka ji istamitu mu bannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim ne khaira ga wannan wannan kafirci ne abin da ce sai da zahara har da duniya yake manzon Allah jikin manzon Allah da har ta koma da Allah da tabi'a ina na kuma rubutu ko ba ki asiri da jikin manzon zubari har ma da hali na cewa ma sai ya tsara ala abi ta da duniya tana fushi kan azab kun ga wannan magana da ake faɗa tsara na Fatima har ta bar duniya tana fushi da sai na Abubakar na rantsi Allah ƙarya ne abin da yasa akwai maganan amma maganan abubakar ce ko maganan fatima ko idraji ne na imamu zuri idraji shine rawi ya zo ruwai ruwaito magana sai ya saka wata kalmar da ba asalin ta mai magana ba fassara ce ga wani abu al nan na limamu zuhuri matsayinsa a gurin malamai sannan malaman suna da suka tashi saboda matsayi da girma irin nana na fatima sai suka masa fassara mai kyau wanda su ‘yan shi'a in mun tafi a fassarar su me matsayin wanda ya mutu yana gaba kuma zan karanto a littafin su. amma matsalar nan abi mu daki daki yanzu yanzu kun bar manzon Allah yadda manzon Allah ke kun tafi kun Allah ya bar Allah yana da mutum wanda kan gaba ana kan fushi da mutum ba da aka ga Allah bai gaba tunda an yi kana da Allah bai fushi da Allah ganin suke kamar suna karatu yanzu cikin abin da na kai zuwa gare shi wajen bincike na rigima irin na mata da miji akan samu tsakanin sai da na ali da barna fatima har sai annabi fa ya shigo ya musu sulhu sai dan ɗaya ya fi shi da ɗaya me matsayin ɗaya kaddara lokacin da za su saba da sai sai ji alisai ya fi shi da shi a ɗauka ta kusan matsalar da za su kasa warware ta su har sai annabi ya shigo kasan akwai damuwa Da lokacin da za su saba irin na zaman aure da ita da sai bi alhaji fushi shi kenan wannan ba yana cikin littattafansu ba eh mu gaba da yadda kuma da da da gudu wanda ba kuma da a da mutum duk wani ko inna ba wai shi a fitar wannan na killa din shi eh, wala biya ina ta ɗaukar da dan da ya ko eh, Allah ko Allah da ne da ba dan da mu ce ta dan da gare shi shi ta addini ta gare shi ya ta gare shi dukkan yan shiya suna da itiƙadin cewa zaluntar na na fatima da shi hana ta gabi sai na bakar kuma shine ya kwace filafanci sannan sun hana yar annabi gado yanzu bari mu ba abin ilmance daki daki tukunna mu yi bayani kusan wa'annan abubuwan sun sa yana daga cikin matsalolin da lallai dole sai na rubuta littafi a kansu wannan matsala sai na yi ne sai na rubuta littafi a kai amma ku bi mu mu fara bayanin nan daki-daki farko mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya shiga jarrabawa babu wani ɗan adam bai taɓa shiga irin wannan jarrabawa ta yaya shi ne? cin yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya jarrabe shi ya ɗauki mahaifinsa. Mahaifiyarsa ta zo duniya ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauke ta. Aka koma kakansa Abdulmuttalib yana kula da shi ya rasu sannan ya koma hannun mu'un mahaifinsa Abu Talib. Wannan ina so mu bi shi da sanin wannan yana da muhimmanci. musamman in kana san annaba da gaske kana kaular manzon Allah ƴaƴan manzon Allah mun san cewa abin da ya shahara akwai alqasim dan manzon Allah ya rasu yana karami wasu suka ce yana da shekara biyu wannan dalilin sa ake wa annabi alkunya da abul qasim akwai abdullahi dan manzon Allah ana masa laƙabi da tsayyib ko at-tahir ya rasu shi ma yana da shekara biyu ko suka ce shekara biyu akwai ibrahim ɗan manzan Allah ya rasu yana da wata goma sha ainihin wato shida cikin ta ashara sha'ara ya sa ga lokacin da ya rasu asaro da jana'iza lokacin ne manzan Allah yake fita cewa innal innal da ta hazan, wa tadma zuciya tana bakin ciki idanu na zubar da hawaye sannan sai zainab yar manzan Allah ita ce ta hudu ta rasu wato hijira na da shekara takwas a lokacin kusan shekarun talatin da a duniya akwai rukiya yar manzan Allah ta rasu hijira na da shekara biyu a lokacin tana da kusan shekara ashirin da biyu a duniya akwai ummu kursum yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta rasu hijira na da shekara tara a lokacin tana da kwatankwacin shekara ashirin da bakwai a duniya abin da zai baku mamaki ku kun san cewa cikin ƴaƴan manzon Allah gaba ina na Fatima ita ce karama an gane na na Fatima ta rasu hijira da shekara daya saboda bayan annabi ya rasu yana da shekara goma tsakanin su a wannan shekarar da ta biyu ta rasu bayan manzon Allah da kucin wata shida a lokacin shekarun na na Fatima a duniya ko dai shekara 28 ko shekara 29 nan su ne ƴaƴan annabi Muhammad to hatta akan 'ya'yan nan fa sai da muka saba da shi aka duk musulmi sun yarda cewa annabi na da waɗannan 'ya'yan amma shi a sai da suka rabu gida biyu wasu kace sun yarda akwai 'ya'yan nan suka ce ka ba sai da ba ai ƴaƴe annabi yake shi ka kama wanda kuma duk ɗin shi an da ya ɗaya ce kaɗai ya ta ƙur'ani don ƙur'ani da ya tashi ibara ta cewa ya ayyukan da bi kulli azwajika kaga azuwa jam'i na zaujin ku? yadda bai yi wa ka ce annabi mata ɗaya ce da ita sai Allah ya ce wa banatika da ƴaƴanka duk dalibin da islamiyya nan ya san bintu mufradi ne bintani shine musanna me jam'i banat to inda annabi 'ya'ya yake da ita da Allah ba zai amfani da lafazin wa banatika ba amma sai qur'ani ya ce wa banatika tare da wannan aya a qur'ani man ya samu yan shi'an da suka ƙi shi ido suka ce Allah ya kashe su ba su yadda ba annabi ta ɗaya kawai ka da ita yanzu ta fuskar 'ya'yan manzan Allah mun gama ko ba mu dawo ta ɓangaren 'yan uwan mahaifin manzan Allah mun san cewa manzan Allah baban shi Muttalib to shi Muttalib din nan ɗan Hashim tare da wato 'ya'yan da ya haifa maza akwai Alharis haris bin abdul muttalib al-kunya sa shine abu sufyan sannan akwai az bin abdul muttalib ana masa al ana ce masa abu tahir sannan akwai hadir bin abdul muttalib ana masa laqabi da al-mughira akwai Jirar bin abdul muttalib wannan ba a san al sa da ta shahara ba akwai al bin abdul muttalib wasu suka ce shine al-ghaidaq akan maganganun wasu malaman tarihi akwai abdul uzza bin abdul muttalib shine abuhu abu lahab haka abu lahab da qur'ani ya saka akan shi inda wata rana za a zo maka bakatatan a cikin je sunan abu lahab da sunansa shine abdul uzza bin abdul muttalib sunan abu lahab kenan da qur'ani ya sauka akan shi sannan akwai al-abbas bin abdul yasa shi shine abul fadl sannan akwai hamzatu bin abdul muttalib laqaban sa shine asadullahi? wa asadu rasulihi sannan ana ce masa sayyidu shuhada ana masa alkunya da abu umarata sannan akwai abdumanaf bin abdul muttalib laqaban sa shine abu talib haka abu talib baban sidina ali yanzu mun ce abu lahab sunansa abdul uzza ko abu talib shi kuma babansa baban sayyidina ali laqabinsa shine abdumana bin abdul muttalib Daka albu alif alkunya ce tashi an gane sannan sai abdullahi shine na goma shine abdullahi bin abdulmuttalib shine mahaifin manzan Allah da ka abu abdulmuttalib yana da ƴaƴa guda goma maza shi yasa baban manzan Allah tun da shi ya bar duniya tun kafin annabi ya zo duniya shi yasa babu wata alkunya da ta tabbata ana kiran mahaifin annabi da shi idan ka dawo A bangaren mata akwai safiya Binta abdul muttalib ummu zubair bin al-awwam kenan kaga zubair bin al-awwam mahaifiyarsa da mahaifin manzon Allah ba su ku fahimci duk fa asali ɗan uwa ne fa eh sannan akwai atikatu Binta abdul muttalib sannan akwai arwa Binta abdul muttalib akwai umayya Binta abdul muttalib ummu ummul mu'minin zainab bint jahsh radiyallahu wannan masu. binta Abdul Muttalib ita ta haifi Zainab binti Jahash wacce Qur'ani ya sauka a kanta wacce Allah ya ce falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnataha sannan akwai Barras binta Abdul Muttalib akwai Ummu Hakim al-Bayda binta Abdul Muttalib laqabuha shine Bayda idan ka hada Abdul Muttalib ƴaƴan da haifa guda goma maza sannan guda shida wa wa'annan duka mahaifinsu ɗaya da annabi wa'annan su ne to 'ya'yan Abdul Muttalib waɗanda suka riski addinin musulunci mazan su da matan su akwai Abbas sannan akwai Hamza akwai Abu Talib shine mun ce sunan sa Abdumana bin Abdul Muttalib sannan akwai Abu Lahab wa'annan wa'anda suka riski addinin musulunci biyu sai suka musulunta da waye da Hamza da Abbas biyu ba su musulunta ba ah. Shi ne da abu lahab da abu talib ɗaya nunawa annabi kiyayya ta ƙarshe ƙur'ani ya sauka a kansa Shi ne abu lahab ya kuma ya nunawa annabi soyayya amma Allah bai kaddara ya musulunta ba hatta kan wannan matsalar akwai saɓani fa tsakaninmu da shi'a akwai da suke ganin ba ma wai maganar mumini ba ko musulmi abu talib ɗin annabi ne ba na taɓa yin muƙabala da wani ɗan shi'a a Ghana a kan a Abu nan annabi ne. Kada ka suna ce masa mumini Quraish. Kada ka a gurin ɗan a ma'aunin su a tuyashe ma ɗan shi'a idan Abubakar musulmi ne. Me illa saboda na Ali shi ya haifi Abu Talib. Shi yasa za ku ga cikin abin da suka sa wa kansu. Mace na iya auren annabi ba ta zama mutumiyar kirki ba amma tana iya auren sai na ali ta zama mutumiyar kirki na sa cikin kalubalen da zan sai da na ali ya auri mata da yawa bayan na na faɗi mata duniya da dafa wunce kafin ta ganin wata mata da sai da na ali ya aura in shi a suka ce mutumiyar banza ce da dafa bincika Ta kaga waɗannan hudu maza su suka riske musulunci bi suka musulunta bi ba su musulunta ba da cikin waɗanda suka musulunci musulunci mata akwai safiya Binta abdul muttalib ta musulunta tana cikin sahabbai atika Binta abdul muttalib ta musulunta aka wasu malamai suka ce sannan harwa Binta abdul muttalib ita ma haka maimata bint abdul muttalib da al-islam wa dhakara ahli siyar annaha aslamat sannan akwai barratu bin barratu bint abdul wasu malaman tarihin sun faɗi tarihin musulunci mata musulunta sannan akwai ummu hakim al bayda bint abdul muttalib ta musulunta wasu kai sabani akan cewa ta musulunta ko bata musulunta ba to da haka zaka ga waɗanda ba su rishi musulunci ba akwai harisu akwai zubairu akwai hajalu akwai diraru akwai al-muqaddim da kuma mahaifin manzon Allah mutum da cikin goma kan maza ba su addinin musulunci ba amma mutum hudu sun riskewa sun rishi addinin musulunci biyu sun musulunta biyu ba su musulunta ba to yanzu tun da an fahimci nasabar annabi ta ɓangaren uba wa'inda annabi ya fito da baban shi da baban su uba ɗaya sannan an fahimci annabi ta ɓangaren ‘ya'yansa sannan ‘ya'yan annabin nan gaba ɗayansu kafin ya bar duniya duka sun riga shi komawa zuwa Allah ɗaya ce ta rage ita ce na na fatima ba haka aka yi ba ba mu dawo idan annabi ya bar duniya an za a yi shahadu dawa dawa za su gade shi kaga dai idan da a ce annabi zai bar duniya baban annabi yana da rai kaga ba kai saka hana mai gado ba kamar yadda Fatima ba za ka hana ta gado ba saboda ya ce kamar yadda matan annabi ba za ka hana su gado ba haka ne to mu tafi qur'ani Allah maɗaukakin sarki ayoyi guda biyu da suke jere ba ya ce yusi kuma Allah fi auladikum bal yadhkar misl hadd al ne wa in kunna nisa'an fa'natayn falahunna thulutha ma tarak sai ce wa in kanat wahidatan idan ya mace ce sai ce falahan nisfu mai ma taraka sana ka faɗi gadin uwaye wa likulli abuwan minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abahu fal ummi as-sudus وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا هذا أنقم مغانا دادا كادا إلهي وإن كساك جويا وحي آية ولكم نسل ما ترك أزواجكم إن لم يقل لكم إن لم يقل لهن ولد إن كان لهن ولد فلهم فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين sannan wale hunnar rubu'u kaga su mata kenan ko suna da rubu'i ma taraktu cikin abin da kuma za kuka bari illam yakullakum waladu sun ba mai yaya in kana lakum waladun in akwai yaya falahunna sumul ma taraktu suna da sumuli to yanzu annabi ya bar duniya mun san cewa mahaifinsa tun kafin ya zo duniya shi ya rasu ba mahaifi yanzu haka ne amma hamza da ya musulunta ya mutu a hudu ya riga annabi rasuwa yanzu annabi kenan ya bar duniya ya bar ɗan uwan mahaifinsa abba haka ne sannan ya bar kissa ɗaya fatima sannan sewa sai mata ba ka gadan yake ba ko ai a yanzu ka tambaya in ka tambaya zai faɗa maka ya za a raba gadon to in ka ɗauko ayoyin da muka faɗa sai abu da Allah ya ce yusikum Allahu fi da lidzakari musulun hasbil kaga mace za a ba ta raban namiji ko rabi namiji a bashi biyu ita daya sai ya ce fa in kunna nisa'an fa kunatayn falahunna thulutha ma taraka kaga wa in kanat da in ɗaya ce falahan nisfu ne da za a raba dukiyar annabi abinda za a ɗauka a ba ta rabin dukiyar za a ba ta. bata da ya ce amma walahunnar rubu'u sun kuma mata suna da rubu'i mimma taraktu da abinda kuma za kuka bari in lam yakul lakum waladun in ba mai ya'ya amma fa in kana lakum waladun in akwai ya'ya falahunnar sumun ma tarattu suna da sumuni yanzu uba da ya rage yanzu inda baban na nan da sai a dauki in an ba na na fatima rabi an ba matan annabi ɗaya bisa ta ko abin da ya rage sai a ɗauka sai a ba baban manzan Allah amma tun da yanzu baban annabi bai yanzu waye zai matso wajen baban annabi sai a shiga da shi shine Abbas to ka tambayi kanka ka taba jin dan shi ana rigima cewa an zalunci Abbas an hana shiga du matsiyata dan Allah ka taba ji eh dan Allah ka taba jin yanzu kuna nufin ku ce ‘yar annabi ce kaɗai take da mutunci a ku? baban annabi bai da mutunci a ku? Eh, in akwai wanda ya taɓa jin ɗan shi'a na ihu an zalunci baban annabi an hana shi gado, Allah ya ɗaga hannu ya faɗa mana. Saboda me, su kansu a aƙidar su cikin abin da suka tsara wajen rabon gado sai suka ce uba ba zai gado ba. Kun lura? tunda ba shi ya haifi annaba ba zai gado ba wanda mu kaga a tsarin shari'ar musulunci wanda kowane tsarin gado ka kalli wanda san gado in za a raba gadon wanda ya mutu da ya da uba da mata ya za a yi zai faɗa maka cewa shari'in shi ne ya a ba ta rabi mata a ba su ɗaya bisa takwas abin da ya rage a ba uban sai suka ce a nan gurin shi baban annabi ba zai gado ba in akwai wanda ya taɓa jin cewa ya ji in shi'a na ihu cewa daga cikin zaluncin da sahabbai suka yi sun yi mai sun ce ba za a ba baban annaba gado bai daga hannu talawa ya taɓa ji a cikin kuna domin yasa sau da su ma a da tasu sun yi cewa ba za a ba baban annaba gado ba an lura to yanzu tun da an fahimci wannan karatun sai mu dawo da annabi ya rasu ta dukkan ɓangarorin guda uku kowa sai da nema gada abbas ya nema matan annabi sun nema sannan fatima ta zo ta nema Ta kaga haka suka fahimci ayoyin qur'ani an fahimta yi maganar cewa inna ma'ashar al'anbiya ila nuru ma ta'nahu sadaqa ina abakar na ji manzon Allah yace ce mutanen annabawa da abin da muka mutu muka bari sadaka ne ba a gadin shi wannan hadisin adadin sahabbai da suka ruwaito akwai abubakar saddiq akwai aisha bint abubakar saddiq akwai umar dan khattab akwai usman akwai abu hurairah akwai malik bin bin aus bin al-hadasan sannan akwai zubair bin al-awwam sannan akwai usman bin affan an ruwaito sa sashin wasu amma mafi yawancin hanyoyin da suka fi shahara mutum biyar abubakar saddiq aisha umar sai abu hurairah sai malik bin al-hadasan radiyallahu anhu to mu dauki wa'annan riwayoyi idan ka ɗauki sahih al-bukhari kitabul jihad was babu fard al-khums nassin hadisin da Aisha take cewa anna fatima ta alaiha salam bintan nabi kaga sai ta kira ta ce alaiha salam arsalat ila abi bakr radiyallahu anhu tasaluhu mirasaha ta aiko wajen sina bakar tana tambaye shi gado min rasulullahi na annabi mimma afa Allahu alaihi bil madina cikin abin da Allah ya bashi na dukiya ta fai'u mun san dukiya ta fai'u ita ce wata aka samu ba tare da an yaki ba ko wa fada da kuma fada wa ma baqiya min khumsin khaybar da abin da ya rage na khumsin khaybar wa qala Abu Bakar radiyallahu anhu sai sana Bakar yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace ni na ji annabi ya ce la nuwasu ba a gadon mu ma rakna sadaka duk abin da mu muka mutu muka bar wa al'umma sadaka ne sai ya ce wallahi ina rantsewa da Allah la atruku amran kana ya amalu bihi rasulullah ba zan bar al'amarin da haka naga annabi yana yi ba illa amiltu bihi a irin yadda annabi haka zai yi sai na abakar sai ya ce fa inni sashitu in taraktu shay'an min amrihi an aziga ina din tsoron in ga yadda annabi ke gudanar da abu bayan ya mutu in canza to kar in canza kar ka karkacewa ta same ni kun ji ya farko to wannan cikin kitabul fara'id da aka kawo ta akwai ta Abu Huraira babu kaulin nabi ma tarakna sadaqatun abinda duk muka bari muka bari sadaqan ila nurasu Abu Huraira yake cewa manzon Allah ya ce la yaktasimu warasa dinaran waɗanda za su gaje ni ba za su raba dinari ba ma tarastu ba'adi na faƙata nisa'i duk abin da na bari ciyarwa ne ga matana na, mu'nata da kuma ɗaukar ɗawainiyar masu aiki sai ce ku sadaka wannan sadaka ne idan ka tafi mu wadda kitabul jihadi babu ma ja a fi amwali bani nadir daga malik bin aus bin al-hadisan innahu qala yake cewa dakaltu ala umar bin khattab na shigo wajen umar bin khattab fa qala sai malu banin najr duk yadda aka samu a banin najr kana mimma afa Allah ala rasulihi yana cikin abin da Allah ya kararo wa annabi mimma lam yujfi almuslimuna alayhi bi khairin wala rikab cikin abin da musulmi ba su amfani da dokuna ba ko kuma kayan yaƙi wajen samun wannan dukiyar فكانت لرسول الله خالصة في زمن تفمن زن الله في قنطة فكان ينفق على أهله wannan dukiyar sai annabi yake amfani ya ciyar da iyalansa minha nafaqata sanatihi ciyawar shekara wama baqiya abinda ya rage ja'alahu fil qura'i sai annabi ya dauki a sashi hidimar da wafi wasilahi da makamin iddatan fi sabilillah kaga haka annabi ce a aikace shi sa sana abakar da yazo yace tun da haka na ga annabi yana yi ba zan canza ba a nan gurin mu ba ma neman wasai na abu ta don mun tabbatar annabi yana gaba da fatan an fahimta yi yawa shi kuma Allah bai rizumta ma wani babin wani tari bisa ɗari sai manzan Allah na na ma za ta iya fahimtar aya ba daidai ba eh, za ta iya wannan shine magana ta gaskiya kuma kamar yadda gashi in ka ce haka don ka san wayancin hadisan da ake kira suna cewa ya za a yi matsalar take da alaƙa da ita a ce a faɗa annabi ya faɗa ba ta sani ba sai muka ce ya za a yi a ce matsalar da take da alaƙa da baban annabi a faɗa baban annabi bai sani ba ko don ka sake tafiya cikin muwata ta maliku kitabul kalami alama ta rakan nabi min al-amwali da ke magana akan abin da annabi ya bari na dukiya wannan ruwaye daga Umar an cewa shi wannan Malik bin al ya ce annahu da dakhaltu ala Umar bin Khattab radiyallahu anhu fa qala sayyidi inna Allah khassa rasulahu fi hadha al-fai' bi shay'in Allah yake da shi annabi da wannan dukiyar ta kai baban da lami utsaha da zairahu yake an ce wani da shi ba qala ta'ala sai Allah yake wa ma Allahu ala rasulihi minhu sai ce fakanin hadihi khalisatan li rasulillahi shi zaman wannan tsantsaci da annabi sai yake cewa wa kana halihi min hana minha nafaqa sanatihi thumma yaj'alu ma fi fil qura'i was silahi uddatan fi lillahi. idan ka sake tafiya cikin buhari kaga can gurin fatima ta zo ne mako? ko da nan to a riƙe wannan karatun to da na na Fatima ta zo nema ai an ji matsayin su na Abakar a kan shi da ta zo cewa yayi na hana ki ne saboda zalunci ko ganin dama ko ra'ayi ko ya ce haka ya ga annabi yana gudanarwa ba zai canza abin da ya ga annabi yana yi ba ai kamar dai shi Usama ne da annabi kafin ya bar duniya ya ce za ta tafi lokacin Usama ɗan Zaid yana da shekara 18 bayan manzan Allah ya bar duniya Da 'yan fitintinu na ridda da ko ina can ya balle za sun ce ba za su ba da zakka ba aka zo aka ce sai na abakar ya kalli halin da madina take ciki kar ya bari jinjinan nan ta fita yana abakar rantsuwa da Allah ya yi ya ce ya rantsi da Allah in za a shiga halin da za a dawo kannuka suna jin iyayen mumini a kasa matan annabi kenan ko ya ce wallahi ba zai canja abin da annabi ya zarta da hannun shi ba ya ce wallahi ba zai canza ba ya ce wannan rindunar sai ta kai kuma haka aka yi to sai magana ta biyu a cikin kitabu su babu biyu nabi la nura kuma sarakna sadaka nana aisha take faɗa cewa anna fatima ta wal Ka kaga nan da fatima da abbas ne kenan yadda kar manzon Allah take da fahimta tana da gado shi ma baban annabi yana da fahimta yana da wa kaga nan guda biyun anna fatimata wal abbas alaihi masalam ataya abu bakari siddiq radiyallahu anhu yalta misalan min mirasahuma kaga sun to su bi suna neman gado min rasulullahi wa huma hina idin yatlibana ardahu min fad suna neman a ba su fada wa sahamuhu min khaybar kuma dukiya khaybar فقال لهما أبو sai في abakar أبو بكر يتي سمعت رسول الله يقول أنا جاء النبي أنا تشوى لا نورسه ma tarakna sarka. ai ba a gada mu abin da muka mutu muka bari sadaka ce ga al'umma sai ya ce inna ma ya ali muhammadin min hadal mali dukiya dai ga ta nan duk wanda ke da alaka da gidan annabi ya zo za a bashi ki mai matsala eh sai ce wallahi ina rantsuwa da Allah la ada'u amran ra'aytu rasulullahi yasna'u fihi illa sana'atuhu wallahi ba zan bar abu ba irin yadda na ga annabi yana gudanar da abu ni ma haka da ni lala mai laifin suna maka eh in yanzu ka ga yanzu mun samu biyu na na fatima ta taho ne ma a wannan kuma da baban anna da fatima sun zo wa sun zo ne ma idan ka tafi kitabul fara'id babu qaulin nabi la nurasu ma tarakna sadaqa an aisha radiyallahu anha take cewa nan ita kuma sai ta ce arsalat azwajin nabi matan manzon Allah sun aika Usman bin Affan ila Abi Bakr yasallahu mirasahunna yanzu su kuma nan matan annabi ne suka taho suka aika wajen sai na su kuma suna neman a ba su gado min matar ka rasulullahi cikin abinda annabi ya bari saboda in ka koma zuwa ga asalin qur'ani ba wanda ke isa ka cire gado a cikin su Yadda dai yan shi'a azzalumai da suka ce baban annabi bai da gado a qalat aisha suna na aisha take cewa radiyallahu anha alaysa qad qala rasulullah ashi annabi bai ce ba la nurasu ma tarakna sadaqa ba a gadan mu da abin da muka mafi muka bari sadaka ne yanzu ko da annabi ya rasu ya koma zuwa ga Allah ya bar waɗannan nau'in matar. akwai ita Aisha kanta akwai hafsa bintu umar radiyallahu anha akwai umma salma hin hindu wato hindu bintu umayya radiyallahu anha sannan akwai zainab bintu jahash sannan akwai juwariya bintu haris radiyallahu anha sannan akwai ummu habiba ramlat bintu abi safiyan ma abu safiyan fa abu safiyan ɗannan da kan ɗin shi'a na tsine masa albarka Yassafi a gidan manzan Allah annabi yake aurenta sannan akwai maimunatu bintul hari wayannan su ne mata takwas da annabi ya bari to su ma sun aiko sun ce a basu da tambayi gadan da annabi bai ba na na fatima ba da Allah cikin matan annabi nan wace ce aka ɗauka aka mata da abu da annabi da abubakar kai bai ba na na fatima ba in baban annabi da ya taho ne ma ya shi? matan annabi da suka taho ne ma ya su? da na na fatima ta zo ta ce tana neman a ba ta gado sai ya hana ta su ya dauka ya ba baban annabi kuma ba matan shi matan manzan Allah yanzu tabbas da gaske san kai da zalunci ya shiga ciki ko bai shiga amma yadda bi, kuma cikin waɗanda ba a ba ma har da yadda ya haifa amma ɗan a saboda bai da mutunci ya zo yana cewa wai wannan zalunci ne don an fahimci wannan nassin shi ne abin da ya faru yana na fadima ta zo cewa a bata sai man sai na bakare ce na diga abin da annabi ya ce to sai ruwa da ta ce fa aba abubakar an yi dafa ila fatima ta shay'an da bai bata komai ma a hajaratu lam tukallin wata mata wannan fa hajaratu shi ta daure cewa abubakar sai ta fushi ba ta sake mai magana ba har ta rasu to nan din shi'a suke makalewa su kai su kawo shi'a Don an mutu ana gaba me dan an mutu ana gaba ai ga ga Fatima ma ai ta mutu tana gaba da wa da sai na abuka ai ba wani ainihin wasu abu bane ina ba ta fahimta alhali ba haka matsalar take ba a kun an kalli girman na na fatima da matsayin da irin gidan da ta fito kai ba na na fatima ba matan annabi ne sun yi hakuri babu aka samu dukiya ta fai suka zo suka ce kuma kai ka sani a ɗabi'ance duk matar da babu kuke tare da ita aka samu bai kamata yi ba a ba ta ta ɗan warwasa ba eh? to matan annabi sun yi hakuri babu har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo dukiya ta fi suka zo suka ce manzon Allah ya basu. su su ɗan buɗa su ma irin yadda matan masu mulki suke wannan abin sai bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daɗi ba sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika ya kai wannan adamin kira fa wa matanka in kuntunna turinna alhayata dunya wa zinataha in dai duniya kuke so da kwalliyar ta ta'alaina ko zan ba ku kamar ce kunna sannan in ji yadda ku daɗi ta hanyar in ba ku abin da ya ce wa usarri kunna sarahan jamila in rabu da ku rabuwa mai kyau amma wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu idan Allah kuke so da manzon Allah wa daral akhirah da gidan lahira fa inna allaha a'adda lil musinati min kunna ajran azima sannan Allah ya dinga faɗan ya nisa annabi lassunna kara ya nisa annabi har Allah ya zo ya ce masa ya nisa annabi ya kuma ta annabi ai bari fa ku lassunna ka hadin min nisa ba daidai kuke guwar matan kowa a duniya ba to yadda muke da aƙidar cewa matan annaba ba daidai suke da matan kowa a duniya ba to haka kuma muke da aƙidar ƴaƴan annabi ba daidai suke da ƴaƴan kowa a duniya ba shi yasa muke cewa hujjar da kuke cewa na na Fatima ta zo ta kafa masai na Abubakar cewa wai kai yanzu ka gaji babanka ce ni ba zan gaji babana ba suka ce ai babu kiyasi tsakanin baban Fatima da baban Abubakar Siddiq saboda in za a yi alfahari da uba idan na na Fatima ta miƙe za ta alfahari da ubanta dan Allah Siddiqu zai iya miƙewa saboda ai baban Siddiqu ba daidai yake da baban Fatima ba wannan yasa shi Siddiqu yana iya gadar baban shi ita kuma ba za ta gaji babanta ba dan baban Fatima da baban Siddiqu ba ɗaya suke ba ko dai suke ba ɗaya suke ba an fahimta yi ba ɗaya suke ba saboda haka yanzu sai yake wannan magana To kun ga wannan shine abin da sai ma'anan fahajarar Alimamul bukhari da imamu muslim ya kawo shi a kitabul jihad wasiri babu ƙaunin nabi la rasu ma tarakna fahuwa sadaka, da kuma nassin ne da abubakar bai ba ta ba falin su kallin wata mata, da ta shiga damuwa ta yi bakin ciki ta ƙaurace, to menene ma'anan su? sai ahli sunna suka ci to mu shi farko mun ce ba magana na Aisha ce mai waya. shi malaman sunna irin su Hafiz ibn Hajar al-Asqalani da Imam an-Nawawi suka ce wannan fahajar ta kaura cewa Abubakar da in ul mutalaba la hajar tare ta kaura cewa sai na Bakar da ma'anan ba za ta ci gaba da neman wannan gadan ba kuna ganewa abu ne in ka taho ne ma kana ganin ya kamata in baka sai ban baka ba wanda za ka ji akwai damuwa amma lokacin da aka yi mata bayani ma'anan fajaratu sai ta tsaurace sai na abakar ba ta ƙara zuwa ta tattauna da shi ba haka sai ko malamai suna cewa wannan ma'anar lamci kallon fi amr hadhihi tarika walmira miras marratan ta kaura sai na abakar ba ta mai magana ba da ma'anan wannan matsalar ta gadin nan ta tsaurace shi na bakar akan ta kuma ta sake mai magana ba har ta koma ga Allah shine ma'anar to yanzu mu da muka ce wannan shine ma'anan ba wai ta mutu tana gaba ba dan ba a bata kuɗi ba ko dukiya dan Allah da su da suka ce yar da ta fito gidan annabi wanda duniya ba komai bane a gurin su a ce ta mutu tana gaba akan kuɗi Allah waye ya nemo wana na Fatima mafita mai kyau waye girmama ka eh ka san ko a gidan ne mutumin da yake karimi wanda za a zo a matsalar gado yana da haƙƙi a kan ta ma ya kamata a bashi amma wani yakan yafa haƙƙin shi dan a zauna lafiya Allah ni ina yin haka ko ban yi na tabbatar akwai waɗanda wallahi a cikin manan za su yin haka to idan ni ina iya yi kai kana iya yi ta yaya irin girman na na Fatima da matsayinta ku zo kuna cika duniya kuna cewa ta mutu ba ta magana da babban ɗalibin babanta har ta koma zuwa ga Allah saboda matsalar kuɗi. Kuma amininsa. Eh? Wannan shine ne sai suka ce walaisa al-maqsudu bi ta'aqil muharram bi al-muslimina. Ba na nufin ta kaura ce sai na abukar ba. Bata sake mai magana ba tsakanin shi da ita babu. al'imam al-qasabi yake cewa lam taltaqi ma'ahu fi majlisin bata sake haɗuwa da sai na abakar a wani majalisi ba tatlubu fi fihi irtaha tana neman wannan gadan la'annaha hula ya ra'ayahu la yataghayyaru da an tazama bil hadith ta san cewa ra'ayi sai na bakar ba zai canza ba da ya ce haka ya ga annabi yana yi kuma ga abin da annabi ya ce alqadi ya ce fada yace lam tukallimhu ay lam tahtas ila mukazamatihi daga nan ba ta buƙatar ka sake yin magana da shi akan wannan matsala walam ta da kuɗi ne talabi in turidu ba ta sake shiga ba tana neman wani abu wanda yake da alaka da wannan matsalar wa hadha laysa min al-hijran al-muharram alladhi huwa an shahana ba yana nufin haura cewa mutum wanda yake na haram ba daga nan mu kulla gaba daga nan ba nin ba kai da san sannan suka ce abu na gaba wannan fushin da aka ce na na Fatima ta fushi ne na ainihin wato saboda farko kaga tana tsammanin tana da haƙi kamar yadda matan annabi su tsammanin suna da haƙi kamar yadda baban annabi ya tsammanin yana da yana da haƙi to abin da kake tsammanin kana da haƙi aka zo sai aka ce ga yadda yake sai ka ji baka ji daɗi ba amma da aka maka bayani al'amura sai suka koma yadda suke to don haka sai ya zamanto ahlus sunna ba sa ganin wannan matsalar a matsayin rage sauya darajar na na fatima ne ba ma kallon wannan haka yadda kowane irin ɗan adam in wani abu ya faru na rashin fahimta zai iya jin cewa bai ji daɗi ba ita ma haka a lokacin da ta zo ba ta ji daɗi ba haka wannan shine magana falamta kullihu sannan kuma falamta kullihu ɗin nan min kalami bin shahabin zuhuri magana ce ta babu zuhuri ba maganar na na Aisha ce da take ta ruwaito daga annabi ya ka ala sabilin banni hasba mara akan fuskar zato yadda shi ibnu shahab yake gani sai ce ina ganin kamar daga lokacin da ta fushin nan ba ta sake wa suna abakar magana ba amma ba ta sake mai magana ba da ma'anan akan wannan matsalar ba ta sake tattauna da shi ba saboda ta aqaba hul ulama bi annahu lam yakun bainahuma qusumatun shafiya saboda aiki aikace zai nuna maka cewa babu wata alaƙa ta gaba tsakanin na na fatima da suna baka kafanta ba duniya na farko subutu ibadati ko ibadati bakar laha wa riddaha qabla al inda wata shida sai kafin ta koma zuwa ga Allah ina abakar bayan an samu wannan matsala akwai lokacin da ya tashi ya je ya same ta har gida yastadillu ulama'i ahli sunnati bi riwayatin ukhra sahiha suna saka hujja da abin da al-Imam al-Baihaqi ya kawo a mujalladi na biyar kuma shi da shafi 301 kan sha'abi kala yake shalan mama da Fatima ataha Abu Bakar as-Siddiq ana na Fatima ba ta da lafiya sai sai na Abu ya tashi ya tafi fasta azana alaiha sai nemi izini fa kala Ali sai sai da Ali yace ya Fatima to hada Abu Bakar yasta'dinu alayki inna ka'ida ne ai bai kamata ya fado gidan mutane ko la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta min wa tusallimu ala ahliha wa qala shi tace ajibu an an adana lahu kana in masa izini ko qala sai ce na'am fa adinat lahu sai sai shigo gurinta ka duba ga yadda suke tsakaninta da shekaru ya haife ta amma saboda yana jin cewa alaƙar ta da gidan manzon Allah duk yanayi da za ka bar duniya saboda wannan abin da ya faru a farko wata raddaha shi ne mai ta ya lallashe ta a ƙalif na bakar yake wallahi matar kuddara yake na rantsi da Allah ban bar wani gida ba walmala ko wata dukiya wal ahala wal ashira ko ɗan uwa da dangi illa tiga a mardatillahi wa mardatir rasuli idan neman yarda Allah ma'ana babu wani gida da zan mallaka ko dukiya ko ɗan uwa da dangi in ka gana amfani da su sai dai in yi amfani da su don neman yarda Allah da neman yarda manzan Allah sai ce wa marda ta kuma halil baiti da kuma neman yarda ku mutanen gidan manzon Allah sun mataradda ya ci gaba da lallashinta hatta rabiyar har sai da ta ƙara ga musulunci a wancan matsayin da ɗauka su fahimci matsayin annabi ne hafiz zubin hadi ya ce wannan sanadin mursalin ne sayidun awai. to walasar zance ta ga abin da ya faru kenan to lala da mu da muka ce ta ƙaurace ne ba da ma'anan tana gaba da shi ba har ta mutu a'a daga wannan ba ta sake mai magana ba tun ya ce masa matsayin annabi kenan sannan ta yi fushi a wannan lokacin ta zuba ta ji daɗi ba dan ta aiko ta ce a bata sai ya faɗa mata ga kuɗin sannan mun ce ɓangarorin masu neman gadon nan mutum nawa ne uku matan annabi baban annabi sewa sai yar manzan Allah haka ne idan yan shi'a ba su yadda da wannan ba sai mu dawo cikin littattafansu sai mu ga eh ya ba zo ƙarshe ba sai mu dawo cikin littattafan ɗin shi'a sai mu gani me suka faɗa an gane da idan mutum ya mutu yana gaba da usulul kafi kitabul iman wal kuhul babul hijrati babin da ke magana a kan abin da ya shafi ka kaurace wa mutum suka kawo zuwa ga wato Muhammad bin Khalid a hukala fi wasiyat fi wasiyat al-mufaddal qala yake cewa samitu aba abdullahi naji al-imam Ja'far Sadiq yana cewa la yaftariqu rajulan kada mutane guda biyu su rabu alal hijrani ولا يفترق رجلان على لا يفترق رجلان على الهجران mutane guda biyu ba za su rabu ba suna kaurace wa juna illa stawzaba aluhum albara'a wal la'n a sai sai ya waje bakin daga cikinsu ba shi ba Allah ba shi da kuma tsinuwa a kan shi ana ganewa ma'ana wannan cikin littafin su usulin kafi mu mun ce wannan wajahin a ɗauke shi da ma'anan ta kaurace sai na baka akan wannan matsalar sai faɗa mata matsayin Allah ba ta ƙara mai magana ba ko kuma kun ce mutuwa sai tana gaba da shi to mu dawo littafin ku me matsayin wanda ya mutu yana gaba to shine sai hadisi yace la yafriqu rajulani ala al mutane guda biyu ba za su rabu ba suna kaurace juna illa stawjaba ahaduhum al-bida a ce sai ya tabbata ɗaya daga cikin su ba Allah ba shi ba shi ba Allah walla'ana da kuma wa shinuwa sai hadisin yace wa rubbama istahaqqa zalika kilahuma wani lokaci ma sukan iya duka su biyu zama ba Allah ba su ba su ba Allah sanan wani lokaci ko kuma ɗaya daga ciki kenan yanzu in mun ɗauki wannan hukumin na shi'a mun ɗabbaɗa kuma kun da cewa a littafin wannan maganar annabi ne ya faɗe ta daga imami tunda hatta wajen ta'arifin sunna yadda suke ta'arifin sunna ba ma udifa ila nabi min qawlin aw filin aw taqrir ba ba haka za a ce maka shi abin zo yazo daga sirrina na magana ko aiki shi ma sunna ne haka duk wani islam da sani to tunda sunna ne sai ce fa qala lahu al mu'attib sai mu'attib yace da alani Allah fi haka Allah ya sanya in zama fansa gari ta hada zalimu idan an yi gaban nan fa an daina magana wannan fa shine azzalimu فما babin mazlum shi kuma wanda aka zalunta mai laifin shi kala sai ce li annahu la yad'u akahu ila silatihi saboda ya ki kiran dan uwan shi a zo a sadar da zumunci sai yake cewa wala ya yatagamasu sulhu an kalamihi yace sami'tu abi yaqulu ji babana yana cewa idza tanaza asnani idan mutane guda biyu suka samu matsala ake rigima ake husuma fa azza ahaduhum al-akhar ɗayan ya kasa ɗaukan matakin janye gaba sai ce faliyar zikil mazlum ila sahibi sai da aka zalunta ya haƙuri ka kuma gurin wanda ya zalunce ka kenan yanzu a kodanci wannan ruwaya mu ma kaddara da gaske haka ne ita yanzu na na Fatima ita ce za ta dawo ta nemi sai na abaka ko sai na abaka ne zai neme ta kaga ita za ta dawo hatta ya kula da sahibi ai a cikin zalimu a sai ka faɗa wa ɗan uwanka ta ɗan uwa ya haƙuri yin da ma na zalunce ka sai yake so hatta ya ƙafa alhijiran na baina huwa baina sahibi Asi ya yanki wannan ƙauracewa junan tsakanin shi inna Allah tabaraka wa ta'ala hakamun adlun saboda Allah madaukakin sarki yana da hukunci kuma yana da adalci lil mazlumi min al-zalim ga wanda ya zalunci akan wanda aka zalunta wannan fa a cikin littafin ɗin shi'a suka faɗi wannan magana sannan gashi suka sake kawo hadisi daga abi abdullahi suka ce ya faɗa ce wannan kunga da nassi karara annabi ya ce la ta fauka talatin ba a tsaura ciwon mutum sama da kwana nawa yanzu kuna so ku ce mana na faɗi mata saba maganar annabi ne eh mu mun ce wannan ma'anan ta tsaura ce ba ta sake mai magana ba akan wannan matsalar hukunci har ta mutu tana gaba ga shi a littafin karuwaito cewa annabi ya faɗa bai halatta a ƙaurace wa musulmi sama da kwana nawa ba kwana uku yanzu nan gurin so kuke ku faɗa wa duniya cewa na na fatima ita kanta hatta koma zuwa ga Allah babin annabi ciki ba annabi ya ce kar ai abu ya wuce kwana nawa uku ita kuma ta mutu tana yi abinda kuke so ku faɗa a duniya kenan in ka sake komawa cikin wannan babin da ya kawo an dawo bin tafirin ƙala ya ce abu abdullahi na ji al'imam abu abdullahi yana cewa ala abi ya ce manzan allah ya faɗa ya ce cewa ayyuma musulmai ne dukkan musulmai guda biyu ta hajara suka ƙaurace wa juna ba makasa salasan suka zauna kwana uku la yastalihani suka irin sulhu illa kana kharijain min a sai sai sun fita daga addinin musulunci sun kuke ku faɗa a duniya cewa na na fatima ya fita musulunci ne eh ga littafin ga shafin usulul kafi ne gashi to yanzu ku da kuka ruwaiki waɗannan ruwayoyi da mu da muka ce wancan mafarko ba maganar annabi ba ce magana ce ta mai ruwa ya ce gashi kuma aka ce ga ma'anan magana sai kuka ce ba ku yarda ma sai ya ce walam ya kun bai wala ya so fa ayyu huma ila kalami fihi kana sabiqu ila aljannati yawm hisabi wannan ruwaya kenan cikin usulul tafi kuma sake dawowa cikin littattafan su saboda lokaci yayi matsalar ban kai karshe ba wannan matsalar tana daga cikin matsala amin don wannan ba sun da ne na bibi wasu abubuwa na ɗauko abubuwan da ban taɓa karanta wani malami ya littafi a kan shi ba yasa yana daga cikin wajibin da ke kana wannan bahasin da ne sai mun mayar da shi littafi da izinin Allah kafin koma zuwa ga Allah sai eh, wannan a sa shi kashi na ɗaya saboda shibuhohin wa warisa Sulaiman da Dawud da suke kafa hujja da shi cewa ya annabi Dawuda ya gaji annabi Sulaiman shine hujjar cewa ana gadan annabawa da kuma ya ne wa ya risu min ali yaqub maganan da guda biyu suka kama masu cin karo da juna kuma da izinin Allah za mu kawo su mu mun ce gado ne na ilimi da annabta ake yi kuma sun ce a a gadon kuɗi ne sannan kuma suka kawo ruwa da suka warware wannan suka ce kuma barin gadon kuɗi gado ne nawa na fir'aunoni haka suka faɗa littattafansu an fahimta yi to garin da suka ce na fir'aunoni ne kuma sai gashi ko sun ce an manzon Allah ta taho ne ma dan uwa saboda lokaci maganan shi wannan da na kawo yanzu in gashi mun kawo kitabul kafi laini yanzu ko mun karanto ruwayar to idan ka tafi ka tafi mun kawo ba kitabul kafi ba kawai za ka samu akwai littafin mallaya hadurul faqi نقل الشيخ الصدوق nasal الوصيه annabawiyya da abi zarnin gifari wa fiha a tahadidu sarihu ya fito kai da bi annal ayyami salasa wa qubati man yamutu ala wato laifin wanda ya wuce kwana uku yana gaba da abin da Allah zai yi babul wasaya annabawiyya wasiyatin nabi da abi zarnin gifari a cikin littafin man la yahduru al faqih gashi nan nassi nakamin hadisin 2700 da sittin da biyu ya abadar an haka anil hijirani ina hana ka tsauracewa in kun la da fa'ilan in ya zama dole mutum yi maka abu sai ka tsaurace ne sai ce fala ta hadur akaka fawqa salasi ayyamin kawali ka tsaurace mai sama da kwana uku a jere kaman ma tafiha ala hijirani. duk wanda ya mutu ya ɗaurace wa ɗan uwansa musulmi sama da kwana uku sai suka ce annabi ya ce kanatin naru aula bihi to kuna so ku ce mana eh kitabu wasa'il shi'a na hurrul amili ya kawo jama'a hurrul amili jami'al ayati tadbiriya fi kitabul hajj da yazo kitabul hajj shi hurrul amili babu ta hijran mu'min fawqa thalathati ayyam laqami ya kawo shafi 263 laqamin hadisi ga nassin hadisin an abi jafar alaihi salam kala yake cewa ayyuma muslimaini tahadara fa makasa wancan hadisin da cikin usulul kafi idan ka zo cikin kitabu biharul anwar juz'i na da bakwai, babul hijratu wal qati'ati laƙamin babi na ashirin da 22 shafi bakwai, laƙamin hadisi sha uku. ga nassin hadisin cewa an jabir bin abdullahi al-ansari kala yake cewa annabi ya ce la yahilla lil mu'minin an yahdura akahu fawqa thalathati ayyami kaman kana hijratuhu li akhihi duk wanda ya kaura cewa dan uwansa fawqa salatin fala tazalu a'maluhu mawqufa anil qabuli sai kansa za a tsayar da su ba za a karba ba hatta yusalihu hasi sun sulhu. kuna so ku ce mana na fata ma hatta bar duniya ta koma zuwa ga Allah sai dai yanzu kawai ku jawo ku tsaya akan abu daya mai abu da za su tsaya da ku su ci sai na abu ka arni ya ana maganan musulmi dama in kun faɗa haka kaga wannan babu da babu eh in kun faɗa haka to yanzu aqidar da kuke fitcewa ba kwa kafar ta tabbata tabbata in kuma ta tabbata to wannan shi ya sa majalisi da izo cewa an rukusa su takdiriya ya yi bayani akan wa'annan to yanzu saboda lokaci matsala guda ɗaya nake so in rufe da ita zuwa guda biyu saboda lokaci yanzu ka ga mun kawo cikin usulul kafi ko to bari mu tafi kan mujalladi na bakwai akwai matsalar da nake so in kawo a kan tattauna a kanta na faɗa ɗazu na ce abbas ya taho nema ko da kuma yadda sai na abakar yake sarrafa sadakar nan aljizu ustadisu sabi magani an gane to za mu gani yadda yake faɗa cewa za mu tabbatar da cewa littattafan shi'a ma sun tabbatar da cewa abbas ya taho neman gadon nan gurin na na fatima sai akwai ita kuma abin da aka bari a hannunta wanda ita kuma take fahimta cewa gado ne ya shi abbas baban annabi yake fahimta cewa gado ne sai ya taho me sai ya taho nema a hannun ya ce ta bashi gane yanzu gashi nan akwai hadisin da suka cire da babu da kuma a wannan bugu na usulul kafi a shafi na talatin da ainihin wato biyu ko talatin da abin nan bari mu gani kun ga gashi cikin usulul kafi kitabul wasaya babu sadaqatin nabi wa fatima wal a'imma wa wasayahu babin da ke magana sadakokin annabi da na na fatima Allah ya ƙara mata yadda da a'imma da wasiyar ya kawo isnadi har zuwa ga abin hasan sani kale ce sa'aituhu sa'altuhu anil hitani na tambaye shi dangane da gonakin dabino guda bakwai shi ne anil hitani saba allati kanat mirasa rasulullahi li fatimata wanda wasu ke ganin cewa na na fatima ta gaji eh? da kun bari na gama ne malam ba sha'ibu halil wani lokaci in ka magana irin wannan da an shigar da wani abu ce kamar ta ma mai kace eh anil hitan sab'a akan gonaki guda bakwai allati kanat mirasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wanda na na fatima mutane ke ganin ta wa'annan gonakin na biyu dubino guda bakwai kadarsa ce daga abin haka za ka same ta a ƙala sai mai ruwa ya ce la a inna ma kanat waƙafan waƙafi ne wa kana rasulullahi ya akudu ilaihi minha ma yunfiqu ala abdasi daga waɗannan gonakin guda bakwai annabi yakan ɗauki abin da yake ciyar da iyalansa wata bi yalzamuhu minha falamma qubida ja al-abbas lokacin da aka karbi manzon annabi ya koma zuwa ga Allah kaga shi abbas yana fahimtar wannan gonar da ita na Fatima tace waqafi ne shi kuma yana fahimtar jadu ne faja ayu khasimu Fatima fiha sai yazo yana husuma cewa shi fa bai da ba sai an ba shi gadon nan shahida aliyun wa ghayruhu sai sai da na aljihonin su sai suka ba da shi da ta annaha waqfatun ala mata ta wannan gonan waƙafi ne mai mahallin shahid ne baban annabi ya taho nema yanzu wannan gonar an buɗe ta ne a babin yadda annabi yake gudanar da sadakoki shi sai na abakar da yake ba zai bayar ba ba shi ma hujjar ya ce haka ya ga annabi yana yi ba to ne muke faɗa wa 'yan shi'a in dai ba baban annabi bai da kima a gurin ku ba duk hukuncin da kuka yi sai sai na abakar so ku yi shi dan ya taho ne ma ta taho ne ma to shine kaga sune ad-dalalu wal awafu wal husna was safiya wa mali umma ibrahim wal musayyib wal musayyib wal burqa sune gonaki guda bakwai to in ka sake dawowa nan a cikin ruwayar nan cewa an abi maryam qala yati fa'altu aba abdullah an sadaqata rasulullah wa sadaqata ali fa qala hiya lana halal wa qala inna fatimata ja'alat sadaqataha li bani hashim ibn abdul muttalib sake zuwa cikin wannan an abi basir qala yake cewa an abi basir qala yake cewa qala abu jafari ala uqri wasiyata fatimata bazan karanta maka wasiyar fatima ba قال قلت في نسي بلا قال شيء فأخرج حقا أو صفقا أو صفقا فأخرج منه كتابا فقرأته بسم الله الرحمن الرحيم da ya fito da wasiƙa sai ya ce haza ma ausat bihi fatimatu bint rasulillahi ausat bi hawaiha as-sab'a tayi wasiya akan man wayannan gonakin guda bakwai wad-dalal al-awfi wad-dalal wal-burqa wal-masyib wal-husna was-safiya wa mali ummu ibrahima ila ali bin abi talib sai ta wasiya wannan gonar da abbas ya zo ya ce a bashi a cikin wasu ruwayoyin ma ku duba a nan gurin da suka ce da na fatima za ta ba da shaidar cewa gonan nan waƙafi aka ban mata ba ta ta ce. ba gado ba ne sai suka ce ila alil fa ila al-akbar min wuldi shahidallahu ala zalika wannan annabi ya batta a matsayin wakafi ne Allah na shaida a kan haka sai suka ce wal miqdad bin al-aswad sannan wa zubair bin al-awwam zubair bin al-awwam din nan da yake fasiki fajiri a gurin su dan wuta amma kaga anan gurin gashi ya zo a shaida eh kaga gashi dan ya zo a shaida wa kataba ali bin abi talib sai ya rubuta to haka ya zaman zamanto suka ce hatta yadda sirna algonar sama wacce aka bashi ta farko yake gudanar da ita tashi irin yadda yake annabi yana gudanar da irin waɗannan, haka yake taruwar dan uwa ya kira da nace mai ya nemi usulul kafi wannan tab'a tadara da kutubul islamiyya akwai riwaya da babi da suka cire cikin wannan bugu yanzu ka ɗauki riwaya wacce ta auku cikin kitabul fara'id wal mawaris wannan ya zo babu mata a annan nabiya la yurasu wannan hadisin da wannan babin kwata-kwata cikin wannan bugun usul littafin sun ce annasul kamil lirriwaya shine gashi an wato ali bin ibrahim an abi abi umaira an hammad bin usman an al-ahwal an abi abdullah salam yake cewa takasama al-abbas wa fatima da abbas da na fatima sun yi rikici shi ne ta kasama da ‘yar annabi da baban manzan Allah ina haka suke so a dinga fassara ku an an yi rigima shi ne rasa rasulullahi a kan gadon da annabi ya bari fadakala ala abu bakar sai suka shigo wurin sai na abubakar فقال الأباس في أباس ana amma أم رسول ana aula bi بميراثه ni fa baban annabi ne ni ne na fi cancanta kuma in gaji manzan Allah a ƙalar fatima ta sai na na fatima ta siya a babakar ta ga a nan gudun ɗauko rigima su kawo mai sun yadda ta shi shugaba ne a ƙalar sai sai ya ce ya ababakar ayyuhuma aqrabu ila rasulillahi ammuhu aw ibnuhu Bani da nake yashi da mahaifinsa waye ya fi kusa a ƙalar abubakar sai suka ce abubakar ya ce ba ibnatuhu fi yasa a ƙalar take cewa to kama balin abbas yana zi'uni mirasi to me yasa abbas ya zo yana rigima da ni akan gado na kaga abin da ya taho ne ma nan sun ce waƙafi ne nan kuma ta cewa gadon ta ne a abubakar sai suka ce sai na abubakar ya ce lauka na li ba'amun la'aɗamtu kuma da ina da abinci da na ciyar da kushi amma walakin ne su mutu rasulullahi ya ƙulu na ji annabi yana cewa innan nabiyya la yurasu annabi ba a gane shi wallahi wannan ruwaya sun cire ta cikin wannan bugu usul sabo ma taraka fa huwa lil muslimina abin da ya bari na musulmi ne qala fatimata alaiha salam ara'aitaka yana na fatima sai take cewa in kana rasulullahi lam yaqul zalika idan annabi ma a kaddara bai faɗi cewa ba a gane annaba ba ah. a kana al mirasu laka aulana gadan naka ne ko namu tunda wannan ya ce wannan uba ne ko qala sai na bakar yace ballakum inda za a yi naku ah, qala sai ta ce fakhru anhu tunda dukiyar nan inda ma za a yi gado namu ne to ka cire hannunka babu ruwanka wannan ruwaya in ta koma kitabu ilalul shara'i na kitab din da ya kawo shine ilalul shara'i albabu shine al'illatu min ajliha qila inna an-nabiyya la yusu Ah. me dalilin da yasa aka ce ba gadan annabawa sai kawo wannan hadisin da isnadin shi ah. in ka sake tafiya kitabu biharul anwa ah. na Muhammad al al-Majlisi in ka zo wato kitabu biharul anwa a juz'i na tara, babu ya qadaya fatimatu wa mazlumiyatiha ya kawo nassin wannan hadisin a ciki zaka ga wannan ya kawo cewa ta khasamal abbas wa fatimatu alaihi assalam fi miras rasulullah sun yi rigima akan wannan in ka sake tafiya cikin al-iktisasu babu munazarata ahlul bait wa ashabihi zaka ga kawo wannan yanzu annabi ya bar duniya masu neman in yadda mutum uku matan annabi dawa da yar annabi da baban annabi dalawa aka ba ko maganar gaba da ke so rufe muku da ita da aka ce aini inda za ku gane karya ne su yanzu a cikin nan alkitab na at shi duk da babu lokaci shi sa malam Musa ya ce a sashi ya zama na ɗaya. za mu sa kaga wannan littafin alkitab na shi abi mansur ahmad bin ali bin abi talib at shi idan ya tashi kawo wannan matsalar anan inda za ka gane karya ne na faɗa na ce ka tambaye su wace ce asma'u umai umaisu don da za ka gane cewa wannan magana cewa daga nan ba ka sake wasu na abokan magana ba kan matsalar ne ba gaba suke yi ba ba ma zaman lafiya da kai kuma zai yi matata ta ba ta da lafiya ita take zuwa ta duba matarka don Allah zai yi mun asma'u bintu umaysi nan matar yayi jafar ne ku fahimci sai shi ya sai sai maka da abin da ya ce karo da qur'ani ba sai da shi ba kuma ƙarya suke yanzu Allah da ya tashi ba ya ce mana Muhammadur rasulullah ba sai ya ce wallazina me sai ya ce ruhama'u bainahum yanzu mu da muke kokarin nuna cewa akwai alaka mai kyau tsakanin su ba muna tabbata ruhama'u bainahum bane su da suke cewa akwai rigima yadda abu ba haka yake ba su juya shi ina maganan aiki da ruhama ubainahu to in kana so ka gane haka Jafar yayin da na'ali wannan Asma'u binti Umays in shi ya aure ta da ya mutu a yakin mu'ukar. da aka kashe shi ya shahada a can da Abubakar shi ya aure ta lokacin da yake aure da ita na na Fatima ba ta da lafiya ita take zuwa fa tana kula da na Fatima fa yasa haɗa a cikin littattafansu da na na Fatima ta rasu wanda suka yi mata wanka cewa suka da su da na Ali amma abin da suka ce sai suka nuna a wannan riwayar kamar cewa ita wato Asma'u bintu Umaysin munafinta sai na Abubakar take Ana gane yadda matsalar take yanzu dan Allah a ce ita wannan matar da aka ce ta yi hijira mumina ce mutum ne kirki wannan Jafar ya aure ta tarasu sai na abokar ya aure ta tarasu shi yasa da sai na abakar ya aure ta wannan matar fa asma'u binti umaysin sai jinyar wa fatima sai na alfa shi yazo ya auri matar sai na abakar ba dan da sai na abakar ya haifa muhammad a gidan sai na ali ya taso anan aka kirbiye sa to dala ina magana gaba eh wannan riwayar babu lokaci kaga intiza da amirul mu'minin ala abi bakr wa umar lima lamma mana a fatimata zahara fadak bil kitabi was sunna to sai suka ka an hammad bin usman har zuwa ce lamma bu abubakar yayin da aka wasu na abubakar wasu tsallal واستقام له الامر على جميع المهاجرين والانصار kaga wai a lokacin mutanen da nassin qur'ani Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina kan wai a ce wai taron muhajir da ansar wa'annan ƙarerin da in shi a ce a ce an wa ƴar annabi wai duk an mai imanin da zai minke yaƙi wannan abu ce su a wannan zamanin da eh? wannan ga ilzami nan muna muku yanzu kuma wa littattafan ku mu abinda muka sani a idar mu mu suna wannan abin ƴar manzan Allah ta fi ƙarfin wannan yawa don kuma kun ce fuskar ba haka yake ba to shi kenan yanzu muna jira ku ba mu amsan abin da ke cikin littafin wannan sannan abin da ya rage yadda malam gusa ya faɗa shigo har ayoyin da suke kafa hujja da shi a matsayin shubaha to a halka ta gaba za mu karasa wani abu sannan za mu ba da amsa saboda haka mu a gurin mu sai na bakar yayi gurbi kuma sai na bakar ba azzalimi bane mutumin kirki bai ba matar matan annabi ba su takwas bai ba baban annabi ba da wannan dalilin ya sancan cikar manzan Allah ba za ta yi gado ba haka ba sannan cikin abin da da suka kasa ba da amsa a kan shi sai suka kiki wasu maganganu saboda idan an ce sai na abakar kuskure yana khalifa eh? sai na Umar shi ma kun ce an yi zalunci ya zai tabbatar da zalunci sai na Usman kuka ce an yi zalunci shi ma ya tabbatar sai na ali ya zo ya hau kalifanci shi ya hau ya aka yi canja abin da mutum uku suka yi kafin shi ba kin ma dai ya zamanta ko dai a yi zalunci ya kirarin abin da aka yi na zalunci ya goyi baya ko kuma an yi zalunci ya samu damar da zai yi ne da suka ta kawai sai suka kawo cewa wai a cin da wanda aka zalunta wanda ya zalunci sun haɗu gaban Allah kowa ya haɗu da tun da kun san haka ne kuma yasa ba ku ban magana ba eh? da ba su da amsa haka suka wai da wai sai na alcikin da jidan da yasa bai kuma mataki ba ya zai hau da fanci da rigingimu kuma ya ci wanda ya zalunci da wanda aka zalunta kuma ya haɗu da abin da ke tun da kun san da wanda ya zalunci da wanda aka zalunta an haɗu gaban Allah dan Allah ya ba ban musulmi sun zauna lafiya ba eh, eh Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Kan tsaya a nan sai mun haɗa da ‘yan uwa a halaka ta gaba, lallai wajibi ne mutanenmu a tashi, wannan muguwar aƙida kakku bari, kan wallahi yanzu da wannan siyasar ta duniya yanzu. Ana nan ana amfani da ita waɗanda duk ke tunanin ana samu su ra'ayin shi an ci ba. Kuma na faɗa muku dama ni hayatul maƙaf. Wannan rigimar so ake a nuna wa duk duniya ba wasu jaruman mutane sai daga nan sai a zo kawai a dawo ana muku talle shi an ci da wannan siyasar ta duniya kuma na yi kalubale cikin kwanakin nan kuma ba wanda zai amsa kalubalen inda wani ɗan a da zai amsa ya amsa na ce kudus da Allah ya aiko annabi yau shekara dubu da ɗari hudu ku faɗa ku ji ta daga bakina shi'a ba ta taɓa haifa ɗan shi'a ba wanda ya taɓa karɓar kudus a hannun waɗanda ba musulmi ba ko kuma shi tana da wannan dan ku gana za su cika taimaka ma musulunci ba in akwai wannan na ce a tarihin kudus mutum biyu ne suka taɓa karɓo shi abu ubaida da kashe khilafanci sai na umar sai salahuddin al'ayyubi mutum biyun nan su kaɗai suka taɓa taharirin kudus a hannun yahudu wannan ƙalubalen da na yi na ce ba za su taimaki addini ba duk abin da ka gani ka jira in Allah ya yi mana tsawon rai sai ka ga wani abu ya biyo bayan shi idan da gaske ne da na ce babu kula Allah gobe wani sai karyata ni sai ce akwai ai ga dan shi'a da aka haifa a karni na kaza lokaci kaza ya taɓa ta haririn kudus a hannun wa'ancan mutane inda wannan dan wannan kalubale na jefa a kawo shi kuma har gobe har jibi in dai taimakon addini ne na tafi. wallahi ba wanda za su yi taimaka ma addinin Allah na gaske ba a sunna wannan kenan magana da zai rufe da ita magana ce da ta shafi su baban ne na kira shi ɗazu na so mai magana da shi ban same shi ba an gane ana sa bai goge ba akwai abin da nake so in gani yawa kowa ya san cewa akwai ƙoƙarin da suke wajen shiga dazuka su yi da'awa an gane wanda dama organization ɗinmu yana daga cikin ɓangaren da ta ɗauka akwai ɓangaren wato musuluntar da mutane da kira kullum ina faɗa yana ta inda Allah kake nufi a harkar addini jistan da kaga wani ya fito a wani guri ba damuwa ya kamata ka biya shi da ranka ba farin ciki ya kamata domin ba don samuwar shi ba da wajibin yana kanka a nan sai ka yi kuma sai ka je ta yawancin a wannan bangaren da aka samu irin su babun ne da Allah madaukaki sarki yake sai amfani da su a lokacin da ya dace amfani da su yana wani abu ya bari ya sawo shi kan wannan hanyar kuma gwargwado daga lokacin da ya bar wancan ya dawo nan kowa yana ganin shi a ta ko shigarsa ta kamala duk wani abu da yake da alaka ba wai haɗawa yi ba yana yin abin da ba wasu ke ana bara ana karuwa mu samu shi ya tare mana wannan hanya mana jin cewa wani nauyi ne ya sauke mana a wannan bangaren to sai aka samu wancan zindiki na katsina sai ya zo sun haɗa shi da kiristoci wai dan mai wai sababanci ne da za su dinga ɗaukar babul suna fassara su gishin su ana mukabala da su da za su tayar wa da najeriya fitina wancan zindiƙin da muka ce muku ɗan tsala ƙatan can ɗan kwangila ne addinin musulunci yake so ya rusa yanzu ya ɗaga wani fam wai na masu mutsaitin da kake ka taɓa ganin wani ya ji sha ka taɓa gani so mu muna jin cewa abin da ya shafe shi ba mu ce maka babanci ne da ba zai kuskure ba zai iya ɗan adam ne kamar yadda ni ma mai magana zan iya kuskure amma wallahi abin da nake da kini a raina yanzu shine alherin da yake yi wa addinin musulunci ta fuskar da ba rigima yake yi ba ba zakin mutane yake ba magana yake yi ta ilimi a tattauna ko wanda ke bibiya ko ba haka bane haka ne shi wannan da yake magana cewa wai ana neman kuɗi da sunan tuwatuwa da Allah kuɗin shi ne Inda in mutane suna ban mamaki in an ce a yi abu in ka shafe ka baka ci gaba da harkar da ke gaban ka shi yanzu yana kallon bai kamata ba su dinga fassara bible amma shi fa ya ɗauko hadisan bukhari da musulun yana musu fassara eh? fassara ba shi kuma baban shi da cewa wannan karatun da ya je yi baban sa ya ɗauki nauyin sa ya yi shi ya ce bai taɓa sanin hikimar Allah ba wajen ka ba baban shi ya tsaya wannan Ta kaga shi abin da yake ya koya yi kuma in ya faɗa ba abin da ya kamata a ƙarya tashi ta fuskarwa ta fuskar dalili to baban ya du da kai da malam adam asha kasa sako ya kai gare ku daga wannan majalisi abinda duk kuke yi na daidai muna goya muku baya muna tare da kuma maganin cewa a kawo kuɗi a aiki ƙur'ani ne ya fara maganan yi ƙuridun laha ƙardar hasana shi fa Allah ma da ya tashi cewa ya rance shi a bashi eh? duk wanda ke sukar a kawo kuɗi a aikin addini yana ganin ba duk to ya fara suka ƙur'ani. Allah ya kawo amfiku ciyar wa amfiku man zalladhi yuqridu Allah qardan asana. Qur'ani ya yi ilanin a kawo gudunmawa a wancan lokacin gwargwadon irin hanyoyin da ake da su na karbuwa gudunmawa har Allah ma sai da ta kai sai ha antum haula'i kullun kullun nan tud'auna li tunfiqu fi sabilillah ana cewa ku kawo kuɗi dan a ciyar da addinin Allah gaba amma fa minkum me cikin ku ana samun maruwata. Allah ya ce wa manya bakal fa inna ma bakal me annasi me yace ana ciwatuwa shi wannan din bai karanta Qur'ani ba ciwatuwar da zaka ce wani yayi ta kai ciwatuwar Allah ya bada shaida ya ce wani nayi yahudu da nasara da shaida Qur'ani Allah ya ce ayyuha alladhina amanu inna kafiran min al abad jewa daga cikin malaman kiristiyawa ko inna kaseeran min al-ahbari war ruhban yawa daga cikin malaman yahudawa da kiristoci Allah ya ce la yakuluna amwalan nas bil wallahi suna cin dukiyar mutane ta hanyar kalla sanan bayan wannan wayo subduna an sabilillah kuma suna hana mutane su bata farkin Allah amma kaga wanda Allah ya fara shaida a kansu cewa suna tuwatuwa sai ya ajiye Qur'anin da ya yi imani da shi sai ya tsaya tsayawa magana a kansu sai ya dawo kan waɗannan shi bakin cikin shi ya gade ana musulunta shi ya ɓammace da musulmi ya musulunta wanda ba musulmi ya musulunta lalazi gare ta zama a kafircinsa shi ya sa ka ga ai yanzu su kiristoci suna fitowa su kiremin cewa ana samun masu musulmi masu yin ridda ko ba sa faɗa ya bai ce musulmi ya ban musulunci shiga kiristanci ba matsala ne sai ya ce musulmi da bar kiristanci ya shigo musulunci shine matsala don in ka fahimci saƙon shi ka gane kafa shi aka yi da sunanmu amma kuma ba mu yake wakilta ba wasu mutane yake wakilta da wannan rigar an fahimta yi ku saƙona na ƙarshe a baban ne du idan da ba a fara baku kuɗi ba da sunan da a wannan lokaci ya yi da ya kamata a dinga ba ku kuɗin nan daga sai da a wannan ko ba shi kenan ba ni alhamdulillah ina cikin mutanen da nake karfafa su ba wai da abin nan ba da kuɗi na nake taimakawa saboda ni na gamsu da abin da suke ko man taba faɗa ba sai yau kuma ina faɗa ne karfafa mu wasu saboda ka za mu saki sako duk wanda saƙonmu ya kai ne wallahi da account ɗin shi kuma na rantse da girman Allah ba mu magana da shi ba wannan account ɗin ni da nake magana zan fara saka naira dubu ɗari a ciki sannan kuma zan sa a da kora shi ɗin a jikin bidiyon da za a saki a saka saƙon shi ne duk wani mai kishin addinin musulunci idan wannan bidiyon ya kai ne Allah ko naira kai ko ɗari biyu ce za ka iya ba account din nan dan Allah kowa ya daure abin da yake da shi ya samu su me za a yi me za a yi ba ruwanka shikenan ka kyautata musu zato shikenan ka bayar dan Allah dama in ka bayar su za su biya ko Allah ne zai biya ina ruwanka to dama mu da muka su da abin da suke yi wannan sako ne haka wannan akan ɗin monifon ne biyar uku za mu faɗa a hankali biyar uku biyar sifili biyar bakwai takwas hudu sai bakwai ɗaya ko naira ɗari biyu ce Allah ya hore masa ai dai na san ana transfer ɗari ana transfer ɗari biyar ana yi dubu ɗaya Ku don Allah duk wanda saƙonmu ya fi ne in yana musulmi kuma yana kishin addinin musulunci kuma yana da hali don Allah abin da Allah ya hore mai a kan ɗin ya saka haka za mu sake faɗa sabon kiri a five kiri an sa sai five zero sai five sabon. sai eight ko? eh sai sabon wa wannan shi a kan ɗin monifon ne haka duk wanda yake da gudunmawa ya sa ni ma zan saka a ciki ba magana kawai ne maka a shiga cikin lima ta kulu na malaka a aduna yawa na faɗa kuma zan yi aikaci. kuma baban cire ka ƙara haƙuri saboda kai da waɗanda suke taimaka muku a hasabawa ina roƙon Allah ya tsare ku tsare muku imanin ku da mutuncin wannan shi saboda haka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana bi hadal qadri kifaya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh